أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله barkamu da wannan marice na litinin 19 ga watan Ramadan a shekara ta 1439 hijiran manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da biyar ga watan shida a shekara ta 2018 miladiya hudu kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum malam shin da gaske ne wai bayan sallar asri shedan yana sanya ƙahonsa wurin rana saboda idan bayin Allah na kwarai suna ibada shi ma ya dinga samun kamasho to ga amsa kai tsaye daga hadisi imamu malik a cikin littafinsa na muwatta da imamu ahmad cikin littafinsa na musnad da al'imamun nasa'i a cikin as-sunanul kubra sarawaito hadisi daga abdullahi sunabihi Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna shamsa haƙiƙa rana ta kulu'u wa ma'aha qarnu shaytan tana hudowa ne tare da kahon shaytan a tare da ita fa idhar tafa'at idan ta daga faraqaha sai kahon shaytan din ya rabu da ita thumma idha stawat qaranaha idan ta daidaita a tsakiyar sama sai kahon shedan ya sake haduwa da ita ma'ana shedan ya sake zuwa ya manna kahonsa a jikinta fa idza zalat idan ta zawali ta karkace daga tsakiyar sama faraqaha nan ma sai kahon shedan din ya rabu da ita ma'ana shedan ya janye daga jikinta fa idza danat lil ghurubi in ta kusa faduwa nan ma qaranaha sai shedan ya zo ya sake hada kahonsa da jikinta Fa'iza idza gharabat in ta riga ta fadi faraqaha sai rabu da ita to shine Abdullahi Sunabihi wanda ya rawaito wannan hadisi sai ce wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa fi tilka sa'at dan haka ne annabi ya hana ai sallah a waɗannan lokuta baki dayan lokacin hudowar rana har sai ta ɗaga, da lokacin da ta raba tsakiyar sama har sai ta yi zawali ta karkace daga tsakiyar sama da lokacin da za ta faɗi har sai ta gama faɗuwa duk waɗannan lokutan ba a yin sallah a cikin su shari'a ta hana wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce hadisi ne ingantacce yana cikin Al-Mishkat ko Mishkatul Masabihi hadisi mai lamba ta takwas. mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum malam mutum ne ya makale tusa a cikin sallah har ma ta yi ƙugi a cikin cikinsa amma iska ba ta fito ba daga dubararsa to malam yaya sallarsa take malamai suka ce idan mutum yana makale tusa makalewar ta yawa a cikin sallah to wannan zai iya kaiwa zuwa ga alwalarsa ta warware amma don makalewa sau ɗaya ko sau biyu to wannan baya cutar da shi domin akwai wanda ba shi da lafiya yana da basir duk bayan minti biyu minti uku kila sai yayi hutu to kaga in ka ce wannan ba zai makale tusa ba a cikin sallah kwata kwata ba zai iya yin sallar har ya gama ba tare da yayi ba da haka abin da yake akwai malaman fiqh suka ce idan makale tusa ya haifar da kukan ciki kuma wanda ya yawaita to wannan shi yake warware sallah amma wanda bai yawaita ba to baya warware alwala ballantana ya bata sallah sannan mu gane akwai bambanci tsakanin makale tusa da kuma makale ba haya ba kowane lokaci bane mutum yayi hutu yake nuna cewa yana jin ba haya amma idan mutum ba haya yake ji kuma ya matsa shi ya kai matsayin mudafa'a to wannan baya yiwa ya salla dole sai ya je yayi sannan kuma yayi alwala ya zo ya sallah kamar yadda haka fitsari ma shi yasa manzo Allah la salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbasani babu sallah ga wanda aka kawo abinci kuma yana jin yunwa yake ci ya shiga sallah da kuma wanda yake kokarin makale najasa guda biyu fitsari ko ba haya domin duk wanda fitsari ya matsa shi ta kai yana takurewa to wannan babu natsuwa a tare da shi to kuma matukar babu natsuwa to kaga babu sallah domin at na rukunun min arkani sala samun natsuwa rukuni ne a cikin sallah ta yadda in babu ita to babu sallah dan Allah ya ce fa idza anantum fa aqimus salah in kun natsu to ku da sallah da haka dole sallah ba ta yiwa sai da natsuwa takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wai an ce wanka da rana a lokacin da mutum yake azumi wai yana karya azumi dan Allah malam yaya gaskiyar take wannan karya ne wanka da azumi da rana baya karya azumi balma ya tabbata sahabbai sukan jika tsumma ko wani hankici su rinka dorawa a kansu don su ɗan ji sanyi-sanyi idan ana azumi har ma sukan yi kuskuren baki su rinka kuskure baki suna zubar da ruwa domin idan mutum yana azumi yunwa da kishirwa suka dame shi yawun bakinsa yana ɗaukewa sai ka ji bakinka ya bushe to idan mutum yana kuskure bakinsa yana zubarwa yawun zai dawo amma ba wai ana nufin ka kuskura ka haɗiye ba ka rinka kuskurawa kana zubarwa abdullahi dan umar ya kasance yana yin haka da haka wannan yana daga cikin sunna da kuma aikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka ma kuma wanka mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya malam muna son ka saboda Allah to ni ma ina son ku saboda Allah Allah da kuke so na kuma dan shi shi ma ya so ku muna roƙon Allah tare da ƙoƙarin ƙungiya da ta taimaka ko da taimakon malam wurin samun ka kowane shekara a watan azumi na tafsiri to wannan roƙo ne amma dai bayi da tabbas saboda a tsarin kungiya ba haka al'amuran suke ba duk malamin da ya shekara biyu ko uku a waje shi kenan kuma sai ya matsa gaba kai ma ba dan ana hakan ba da ban zo na jan ba mutanen abuja ma da basu bari ba su ma haka suna nan mun saba da su kwana biyu muka rabu mutanen yola ma haka da haka dai ayi yi haƙuri duk wata haɗuwa bayanta akwai rabuwa fatanmu dai abinda muke yi ɗin allah maɗaukin sarki ya karɓa kuma yadda muka haɗu bisa ga aikin alkhairi a duniya to Allah ya haɗa mu a gobe kiyama a cikin rahamarsa ya ce kuma malam kada ka bar mu illa ma sha Allahu Allah ya biya da aljanna amin takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya Allah ya ƙara mana baki ɗaya ya ce tambaya na farko nasiha nake so a yi wa prestige fm yace dangane da karatun da ake sawa karfe biyu zuwa uku gaskiya malam wani lokaci suna farawa biyu amma bai kaiwa karfe uku wani lokaci kuma sai biyu ya wuce suke farawa kuma bai kaiwa uku suke yankewa to 'yan gidan rediyo kun ji tambaya ta biyu ya ce salam sunna ne dadewa a sujjadar a sujjada sujjadar sallah raka'a karshe a'a amma sunna ne dadewa a dukkanin sujadodi da dukkanin ruku'u ba wai a wari iya na karshe ba Anas dan yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi ruku'u har ma sai ka dauka ko ya manta ne saboda dadewa nan ma yakan yi sujada sai ka dauka ya manta ne saboda dadewa aka in ya dago daga sujadar yakan dade a tsaye har ma wani sai ya dauka ko annabi ya manta sallah yake ni, amma ba mantawa bane ba a wani hadisin kuma ya ce da ruku'un annabi da sujadarsa da tsayuwarsa qaribun min sawa sun kusa daidai da daidai baya fifita wani akan wani da haka dai limamai wanda suke dadewa a sujadar karshe to su sani cewa ba wani nafsi da ya nuna cewa a sujadar karshe kawai za a dade bal kowace sujada ana so a daɗe a cikinta kuma ana so mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum mutum ne wanda yana kiyaye dokokin Allah yana salloli cikin lokutan su, amma ya fada cikin jarabawar kalle-kallen batsa ta social media yaya wannan bawan Allah zai daina wannan kalle-kallen sannan duk lokacin da ya faru sai ya komo ya tuba zuwa ga Allah shin Allah yana karɓan irin wannan tuban sai ce menene shawararka sannan idan ya fidda mani da gangan cikin watan ramadana menene hukuncinsa a taya mu da addu'a kuma Allah ya aurar da mu to a ƙarshe abin da ka faɗa shine shawara ta kuma shine abin da zaka bi ka kubuta daga wannan sharri shine ka je kai aure domin aure ko rashin aure shi yake ɗiban ka zuwa ga kallace-kallace da abin da zaka kalla a jikin wata mata inda kana da taka to da sauki kuma takan in ka kalla sai ka samu lada wancan kuma in ka kalla zunubi zaka samu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj ya ku taron matasa duk wanda yake da halin yin aure daga cikin ku to ya maza ya aure domin aure ya fi taimakawa mutum wajen tsare idansa daga kallon haram sannan ya fi taimakawa mutum wajen tsare farjinsa daga fadawa cikin wani hadari na sha'awa an gane ko sai annabi ya ce faman lam yastati wanda bai da ikon aure kuma fa fa alaihi bisawm ya rinka yawan azumi na nafila fa innahu lahu wija domin azumi yana taimakawa wajen rage karfin sha'awa da haka wannan shine shawarar da zan baka kuma wannan ita ce hanyar da manzo Allah ya faɗa wacce za ta yi maka maganin wannan matukar za ka kiyaye ka yawaita wancan to in Allah da sha'awar ka za ta daidaita sannan kuma idan ka zai tsaro amma abin da ya fi shine dai ka samu ka yi aure sannan mutum ya tuba inda ya cika sharuɗan tuba Allah ya karɓi tubansa ko da daga baya shaidan ya daɗa rinjaya sa ya koma laifin wancan tuban dai da ya na farko Allah ya karɓa sai dai kokari kuma ya saba wa kansa da in ya tuba kada ya koma mutumin da ya fidda mani da gangan da ranacin cikin watan ramadana magana mafi inganci ya aikata babban laifi malamai suka ce ba wata kafara a kansa ai ko zai yi azumin shekara ɗari ba zai iya rama wannan ɗayan ba da haka shi yi wa Allah laifin da sai dai in ya je ya gamu da Allah kawai ita kafara ana yi ne ga wanda ya bisa ga kuskure amma kai ka ce bisa ga ganganci to wanda ya bisa ga ganganci wannan yana sane ya taka doka wannan tsakaninsa da Allah sai dai shawarar da ake bashi ya tuba tuba na gaske kuma yake yawan yin azumin mukan nafila in Allah ya ga dama sai ya yafe masa amma da ya aka ta laifin da ya fi karfin ma ce da shi ya kafara shi ba sittin ba malamai suka ce in shekara ɗaya zai yana azumi azumin shekara guda ba zai iya rama masa wannan gangancin da ya ba mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam mutum ne yake aikin hannu kuma yana da kwastoma da yake ba shi aiki sai daga baya ya san cewa wannan kwastoma ɗin ta hanyar duba yake samun kuɗin to malam ya halatta wannan ya amsa aikin wannan kwastoma nashi abin tambaya shine wani aiki ne idan aikin yana da alaƙa da da sana'ar dubarsa to haramun ne domin ka taimaka masa akan saban Allah ya zama at-ta'awun alal ismi wal udwan amma in ba aikin bai da alaka da bokancin nasa to ya halatta kai kuma in ya baka kudin ka ka karɓa ka ci halal boka yana duba kai kuma ya kawo maka wankin takalmi shusha yana ne kai ba ruwan wankin takalmi da dubansa in ka wanke masa takalmi ya baka kuɗin ka ka ci halal boka yana duba sai ɗakinsa yake zubar da ruwa amma ba ɗakin da yake duban ba ɗakin gidansa inda yake kwana shi da iyalansa ka je ka hau ka gyara ya biya ka kuɗi wannan ba laifi amma inda shagon duban ka je ka gyara to wannan ka taimaka wa barna kamar karuwa ce tana karuwanci sai ta kawo maka ɗinki na tufafin da za ta sa dan karuwanci to kaga wannan taimaka karuwanci ne ko kuma kai kace sai wa karuwai man shafawa wanda suke kwalliya da shi su fita yawan karuwanci wannan taimakawa karuwanci ne amma abin da bai shafi wannan ba in ka taimaka musu a kansa ko ka yi musu aiki a kansa don su biya ka kuɗinka wannan babu laifi domin Allah ya ce wala ta'awanu alal ismi wal takarda ta karshe me ita ya rubuta a cikin harshen larabci yace a'udhu mina minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace ayyuha shaykhul mubajjil ko mubajjal jazakumullahu anna wa anil islami khairan bayan yayi sallama yace Allah ya saka mana da alkhairi baki daya sai yace as-su'al tambaya sami'tu aliman yaqulu anna ma kana ahlul izalati yaf'alunahu min irsal ulama'ihim min wilaya ila wilaya aw min baladin ila balad yadkhulu dhalika tahta al-bid'ah wai ya wani malami yana cewa abinda malaman izala suke yi ko kungiyar izala take yi na tura wani malami daga wata jiha zuwa wata jiha ko wani gari zuwa wani gari dan wa'azi wai wannan ma bid'a ne sai ce wa qala zalika inda ma yuridu an yubayyana an bi'sati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'az ibn jabal ila al-yaman wai kuma malamin ya faɗi haka ne a lokacin da yake bayani game da hadisin da ya nuna annabi ya tura mu'azu dan jabal zuwa ƙasar yaman dan ya je ya wa'azi wanda shi mu'azu mutumin madina ne amma annabi ya tura shi yaman ya ce ya je ya musu wa'azi ba mu'azu kadai ba bari mu kara maka akwai abu musa al-ash'ari annabi shi ma ya tura shi yaman ba abu musa ba ba mu'azu kadai ba akwai eh, abin nan eh, eh, Mus'ab ibn Umair wanda shine farkon wanda annabi ya fara turawa wani gari dan ya je wa'aziya shi kuma daga Makka aka tura shi Madina to wai duk da haka shi wannan malamin kuma tare da ya san wannan hadisin amma yake cewa aika wani malami wani gari ya wa'azi wai kuma bid'a ne yace wa qala la yakunu zalika dalilan li jama'ati izalati bid'a fi fi'lihim zalik wai wannan ba dalili bane ga kungiyar izala dan an yi haka sai shi mai tambaya cewa ya shek wa ma haqiqatu zalik to menene gaskiya game da haka wannan ƙarya ne ai ya daba wa kansa da kansa wuka ne kuma abin da kafi bani mamaki ma ba wai shi ba kai din da kake kiransa da suna malami wannan ai ba malami bane ga hadisi ya nuna abu kuma ya kauce masa kuma ya zama malami malamin ne malamin son zuciya kenan malamin son zuciya kenan kuma bai sani ba inda ba a zuwa wani gari ai wa'azi da mu har yanzu ma guzawa ne a Najeriya da sahabbai ba su zo sun mana wa'azi ba ko ka ɗauka mu mutanen Najeriya ko mutanen Afirka muna da annabi ne ai wannan ta hanyar yawon wa'azin aka kawo mana addinin da ba a haka da kai yanzu baka san me kake bautawa ba rana kake bautawa wuta kake bautawa wani dutse kake bautawa ƙarshe da tsirara kake yawo kuma kana bautar gumaka da ka yawon wa'azi sunna ce tabbatacciya ba ta annabi kaɗai ba ta dukkanin annabawa domin ba wani annabi da bai tura 'yan aike su je su yi masa wa'azi su kai masa sako waje ka za su isar masa Allah madaukakin sarki ya bamu kissar annabi Musa da banu Isra'ilawa an gane ko wanda Allah madaukakin sarki ya sa annabi Musa yana da wadanda suke taimaka masa wajen yin wa'azi kuma yake aika su shine Allah madaukakin sarki yace wa ba'ath wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila wa ba'athna minhum musnay ashara naqiban isnay ashara naqiban waɗansu jagorori ne mataimaka almajiran annabi Musa da suke taya shi wa'azi Allah ya ce su ma mun tura su daga ciki to haka nan ga annabi isa wa idh qala ya ayyuha alladhina amanu kunu ansar allah kama qala isa ibn maryam lil hawariyin man ansari ila allah qala al hawariyun nahnu ansarullah hawariyawa mutanen annabi isa wanda suke taimaka masa wajen wa'azi to haka manzo allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa sun taimaka masa wajen wa'azi ya tura wani waje waje kaza wani waje kaza wani waje kaza duk wanda malaman tarihi suka ce kan annabi ya je madina ba gidan da ba a samu musulmi ba sakamakon zuwan Mus'ab dan Umair shi yasa ma mutanen Madina da yake tuni sun karɓi musulunci sun yarda shi yasa suka gayyato annabi ya zo ba wai maguzawa bane annabi ya zo ya musuluntar da su kan ya zo dan sa ya gama aikin duk wani gida a Madina ba gidan da ba musulmi kafin annabi ya zo Madina ba shi ya kai musu musulunci da kansa ba dan sa Mus'ab dan Umair shi ya fara zuwa ya musuluntar da su to daga baya da suka musulunta suka fahimta sai suka ce da annabin in Makka ta gagara ya dawo wajen su su za su taimaka masa to sannan karka ɗauka cewa wannan ya taƙaita ga iya annabi da sahabbai a'a manzo Allah da kansa ya bada umarni cikin hadisin Abdullahi dan Amr dan As hadisin Bukhari da Muslim ballighu anni walau aya ko isar min da sako na ko aya ɗaya ne shin wannan yana nuna sai a iya garin ku sai a iya garin ku to ba mu sani ba shi wannan idan kai yanzu ka ce sai yan gari za su yi wa yan gari wa'azi to ai shi kansa annabi da ya zo madina ya wa'azi ba dan madina bane ba dan madina bane in ka ce sai yan gari za su yi wa yan gari wa'azi a wace ayar ko a wani hadisin Allah ya ce haka kuma bari ka ji hikimar da yasa ake caccanje masu wa'azi daga wani gari akai wani gari na farko tukuna dan su kansu malaman su samu gogewa kar ka iya al'adar garinku kadai iya mutanen garinku kadai ka sani zaka je wani garin ka karu da ilimi ka ga wasu mutanen da ba na garinku ba ka saba da su su saba da kai wanda wannan yana daga cikin manufar halittar ma yan adam da bambanta launin fatar su da yaran su da kaza inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu kaga wannan manufar ta ta'aruf a cikin wannan kewayen wa'azin ana samun ta sannan na biyu da yawan mutane in ɗan garinsu ne yake musu wa'azi bai fiye shiga ransu ba da yawan annabawa da mutanen da suka je wa mutanen su sai suka ce yanzu ku ne za ku yi mana wa'azi bayan a cikin mu kuka kasance fir'auna haka ya ga wa annabi Musa alam rabbika fina walida wa labista fina min umrika sini wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin haka fir'auna yace yanzu Musa kai zaka zo kai mana wa'azi dan da muka ci kashin sa muka rene ka muka yi kaza muka yi kaza to amma da ka je wani garin ko da mutanen garin akwai wanda suka haife ka suka girme ka sai su gane kimar ka da darajar ka saboda ba su saba da kai ba saboda ɗabi'ar ɗan adam in ya ga bakon fuska ya fi me ya sabawa da shi kuma ya fi girmama shi shi yasa duk wani mai da'awa zaka samu da'awarsa ta fi tasiri ba a garin ba ba a garin su ba dai dai ne masu da'awar da Allah ya musu albarka a mahaifarsu kuma da'awarsu ta daraja irin su Imam Malik dan Anas wanda bai taba barin Madina ba in banda sau ɗaya da ya je maka aikin hajji. to waɗannan ɗaiɗaiku ne amma duk wani malami da zaka taɓa a duniya ko annabi sai ka samu da'awarsa ta fi ƙarfi a garin da ba nasu ba a garin da ba nasu ba haka wannan sunna ce har ma malamai suna kiranta da sunna ce a cikin menene rihla fi talabil ilmi wa fi ifsha'id da'awa sunna ce tabbatacciya ta magabata yawo wajen neman ilimi da yawo wajen yaɗa shi annabawa suka gadar da haka sannan kuma bayan Allah na kwarai suka bibiyo bayan su akan haka sai dai kila abin da yake damun shi wannan malamin abin da bahaushe yake cewa ne wai haushin rashi an ce da makaho ga ido yace doyi yake saboda su ba za su iya ba to da haka wanda zai yi sai su ji haushin sa kila shi nauyinsa bai kai a tura shi ya je wa'azin ba a wani waje domin karka ɗauka ma wa'azin kowane jigari jigari ake turawa ba haushe ya ce in fitsari banza ne ka za ta yi mana ba kowane jigari jigari ake turawa ba kila nauyin ka kai bai kai a tura ka kai wa'azi wani waje ba to da ba a tura ka ba sai kake jin haushi domin bisa ga ka'idar al'insanu insanu adu ma jahila dan adam yakan yi gaba da abin da bai sani ba ko abin da ya fi karfinsa a madadin ya sallama ya saranda sai kuma ya dau makami ya yi adawa shine Allah ya ce da mutanen Makka bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين mutanen makka lokacin da qur'ani ya zo musu a madadin su yadda ba mu sani ba su mika kai a sanar da su sai kuma suka dau adawa ko kuma shi wannan wanda ake kira da sunan malami wanda ya faɗi wannan la'alla a kungiyar da yake su ba sa haka ka san yana daga cikin wani alheri da Allah madaukakin sarki yawa kungiyar izala a Najeriya wanda muna faɗa muna nanatawa ba ta maka dole sai ka shiga izala za ka shiga aljanna ba abin da muke cewa shine dole sai ka rike littafin Allah ka rike sunnar manzo Allah za ka shiga aljanna akwai mutanen da su suna ganin su ba za su yadda su tafi da ƙungiyar izala ba ƙungiyar izala ba ta ce dole sai ka shiga cikinta ba abin da take cewa ka rike littafin Allah ka rike sunnar manzo Allah in ka rike littafin Allah ka rike sunnar manzo Allah ko ka ce kai ba dan izala bane aje mu tafi zuwa to amma me laifin mutane dan sun haɗu sun yi wa kansu adireshi bisa ga wani aiki da suke babu laifi tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kakkasa sahabbansa ya sa musu suna wanda suka je badar ahlu badar ake ce da su duk wanda kuma bai je ba a ce da shi ahlu badar wanda suka je bai'atu ridwan ahlu bai'atu ridwan ake cewa da su kuma duk wanda bai ba ba a ce da shi haka wanda suka yi hijira muhajiruna ake ce da su kuma duk wanda bai hijira ba ba a ce da shi muhajir ashe kenan wasu mutane a killace su ko su killace kansu su sa wa kansu suna ba laifi ne, tun a zamanin annabi akwai wannan kuma idan aka zo al'amura suka cakuɗe haka ake kiransu da sunansu a ranar yakin hunainu da sahabbai suke guduwa manzo Allah ta yi a kira su da sunayen ayyukansu ya ahla badar sai suka juyo ya ahla bai'ati ridwan sai suka juyo ya muhajirun ya ansar sai suka juyo idan ka ce kai ba za ka sa wa kanka suna ba amma za ka yi aiki to ba sunan ne daman abin lura ba aikin ne yanzu idan mutum ya mutu lahira a alƙiyama ko a kabari ba a tambaya ka da wace ƙungiya ka zo aikin ka ake tambaya kai dan wace ƙungiya ne ba wani mala'ika da zai tambaye ka haka amma me aikin kamar man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka wannan shine tambayar da za a yi maka to da haka waɗansu suna tutiyar cewa su ahli sunna ne amma su suna ganin ba za su iya tafiya da kungiyar izala ba kuma sai su koma suna faɗa wannan jahilci ne jahilci ne to kana faɗa da kungiyar izala a sunan me kuma kana tutiyar kai ahli sunna ne da sunan me da sunan cewa kungiyar izala bid'a take yadawa wallahi ƙarya kake yi da ba dan kungiyar izala ba ta sanadiyar Allah da baka zama ahli sunna ba duk wani wanda zai yi feleken shi ahlus sunna ne a Najeriya izala ce ta mai da shi ahlus sunna ta sanadiyar ta ma ya san me sunna kafin izala wa ya san wani sunna a Najeriya babu wanda ya san wani da'awa sunna a Najeriya da haka masu irin wannan sun yi kama da abin da larabawa suke cewa ya ta kulla yawmin falamma da sa'iduhu ramani mun koya masa jifa da kwanjinsa ya karfi sai ya dawo kanmu da mu zai gwada jifan kuma وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني يسو da dama an koya musu yadda za su yi waka wai kuma da suka iya wakar wai kuma sai suka juyo da harshen zambo kan wanda ya koya musu izala ita ta koya maka duk abin da zaka faɗa da duk abin da zaka ce da da'awar sunna kuma yadda zaka gane masu irin wannan din ƙarya suke yi yanzu da wata matsala za ta kama hukuma ta kama su izala ita za ta yi belin su izala ita za ta yi bailin su domin a Najeriya ko ka ce kai dan izala ne ko karka ce dan izala ne kai in dai ka furta kalmar sunna to dan izala ne kai in dai za ka furta kalmar sunna to dan izala ne kai ko ka ki ko ka so Allah ya sa mu gane da haka ya'yan ƴan uwa mu ba a hankali idan ba mu san Abubakar mu rinka yin azarbaɗin mu ce gashi gashi gashi domin duk cikin wannan magana akwai alama ta eh, eh, al-ijhadul fikri kamar yadda malamai suke faɗa mutum ne bai tafasa ba yake so ya kone baka kai matsayin kai magana da suna addini ba kuma kake so sai kayi to sai ka sha mamaki son zuciya da jahilci da karancin ilimi sai ya makantar da kai ga nasi a gaban ka ba ka kasa fahimtar sa in ba haka ba yanzu kana karanta hadisin da annabi ya tuttura wasu kuma ka ce bai zama hujja ba to me hujja a wajen ka kai son zuciyarka ne ya rufe ma ido ka kasa ganowa amma inda da gaske da wasakakkiyar zuciya Allah ka nufa to da Allah sai nuna maka domin ka'idar Allah in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in dai tsoron Allah ya shiga gaban ku to Allah sai rinka nuna muku al'amura kuna warware su a hankali daidai da kuma abin da yake ba daidai ba amma in son zuciya ya rufe idan ka to gaskiyar ma sai ta bayyana a gare ka ka makance mata ba za ka iya gane ta ba Allah ya tsare mu da son zuciya a jiya mun cike da ƙarshen aya ta goma sha biyar cikin wannan sura mai albarka suratu Muhammad yau za mu tashi farkon aya ta goma sha shida kuma in ban manta ba wannan shine darasin mu na bakwai a cikin sura mai Allah yake ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آمنا أولئك فطبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم Allah madaukakin sarki yana bayani dangane da halayyar munafukai in ba ku manta ba a jiya na karanta mana sharar fage da malam yayi kafin mu shiga wannan aya to amma bari mu sake maimaitawa malam yace wa minal kuffari daga cikin kafirai al munafiquna munafukai faman azalu anil mu'minina akwai waɗanda ba su ja jiki sun ja daga daga muminai ba ma'ana sun ware su daban muminai daban fa yuqatilunahum ballantana ayi yaƙeƙeniya tsakanin su da muminai sai dai sai suka shigo cikin muminai suka nuna kamar su ma muminai ne domin su rusa muminai daga cikin gida an gane ko to wannan yana daga cikin ɗabi'ar munafurci ka kasance tare da mutane a zahiri amma a baɗininka ba tare kake da su ba malai ce wa inna ma hum amma a zahiri ga su tare da su yuzhiruna lahum al-imana suna bayyana cewa su sun yi imani tare da muminai wa yukhuna anhum kufrahum wa nifaqahum amma suna boye kafircin su da munafircin su a cikin zuciyarsu yatahayyanuna li zalika al-furas suna kokarin samun daman maki da hakan fayambagil al-ihtiraz minhum to irin waɗannan in an gano su ai taka tsantsan da su fa bayyana Allah ta'ala alamatahum allati yu'rafuna biha to dan haka cikin ayoyi masu zuwa Allah zai bayanin alamomin su dan a gane su da su ya ƴan uwa mu sani cewa munafurci wata cuta ce da take iya kama imanin mutum bai sani ba lokacin da ake bayanin munafurci karka taba tsarkake kanka jin cewa ni ban ni a'a cuta ce wacce za ta iya kama ka a zuciyarka baka sani ba abin da ya kamata lokacin da ake bayani akan munafurci kowane mutum ya buɗe zuciyarsa duk abin da aka faɗa na sifofin munafukai da ɗabi'unsu da halayensu na fili ko na ɓoye ka gwada kanka da kanka ka auna kanka a sikeli in ka ga baka da su tsakaninka da Allah sai ka gode wa Allah in kuma ka ji kana da su to sai kai kokarin gyarawa tun kan lokaci ya kure maka wannan shine amfanin wa'azi wanda kuma mumini yakan iya faɗawa cikin munafurci ba tare da ya sani ba kamar yadda dalilai da yawa suka nuni akan haka wani ya tambayi Hassan al-Basri yace shin mumini yana yin hasada Hassan al-Basri yace kwarai ko mumini yana iya yin hasada tare da cewa asalin hasada ba ɗabi'ar mumini bace ba yace amma cuta ce da tana iya kama shi bai sani ba har Hassan al-Basri yake cewa da mai tambaya ma an saka ikhwata Yusuf mamakin yadda ka manta da ƴan uwan Annabi Yusuf ƴan uwan Annabi Yusuf waɗansu malaman ma sun ce annabawa ne amma magana mafi inganci ba annabawa bane amma muminai ne amma ka kalli irin hasadar da suka yi ta wa ɗan uwansu wanda daga ƙarshe da suka gano matsalar hasada ce ta ja musu sai suka zo suka nemi gafara suka ce ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in baban mu ka roƙa mana gafara Allah mun gane cewa mun fada cikin kuskure mun fada cikin hadari to haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun man kunna fihi kana munafiqan khalisan a wata ruwayar arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaflatun minhun kanat fihi khaflatun min an-nifaqi hatta yada'aha tabi'u guda hudu duk wanda ya hada su 100 bisa 100 to ya zama munafiki an tsar munafiki amma wanda bai hada dukan ba ya zama biyu ke gare shi ko ɗaya ko uku amma bai cika hudun ba cif to wannan sai a ce yana da cutar munafurci har sai ya warke yadda ka san ciwon kai zai kama ka ka shafa nadir ka warke to haka virus din munafurci zai iya shiga zuciyarka in ka ji imani ka karanta qur'ani ka daina sai ka warke to daga ciki kuma manzo Allah sai ya ce idza hadatha kadhab in zai yi magana ya ƙarya yanzu mumini nawa ke ƙarya to kaga duk mai ƙarya a cikin sa akwai ɗabi'ar munafurci wa idza wa'ada akhlaf in yi alƙawari ya saba mumini nawa yake alƙawari ya saba in ya zama da haka akwai ɗabi'ar munafurci a tare da kai sai ke kokarin ka daina wa iza mina khan an amince masa yayi ha'inci mumini nawa a yau yake ha'inci in ka gano kana ha'inci to ka sani mumini ne kai amma mai cutar munafurci sai kai kokari ka warke ka daina wa iza khasama fajar a wata ruwaya wa iza ahada gadar idan kuma aka yi fada da shi ga gaba ga ruko nawa ne mutumin da ke da gaba da ruƙo kuma cikin muminai to ka sani in kana da wannan ɗabi'a ce ta munafurci sai ka daina shine manzo Allah yace wa in wa in kanat fi khaslatun minhun fi khaslatun minan nifaq hatta yadaha da haka ya ƴan uwa lokacin da ake faɗar kalmar munafiki munafiki kar ka ɗauka ban da kai a ciki domin farkon cutar munafurci shine tsarkake kai shi munafiki duk lokacin da aka faɗi laifinsa sai ji ba da shi ake ba to wannan ma matsala ce shi yasa Allah yake alam tar ila allazina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila baka ganin waɗanda suke ƙoƙarin su tsarkake kansu Ku a hirɗinku Allah ke tsarkake wanda ya so shi yasa a wata ayar ce wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kar ku tsarkake kanku Allah shi yafi sanin masu takawa a cikin ku ku dai ku yi aiki in tsarkakakkun ne ku Allah zai nuna in kuma akwai matsalar to nan ma kuma Allah zai nuna daka ya ƴan uwa tsarkake kai da jin cewa ba ni bane ba ni bane suwana ne wannan ma ɗabi'a ce ta munafurci mu kiyaye ta ubangiji ya ce wa minhum daga cikin munafukai man yastami'u ilayka akwai wanda suke zuwa su kasa kunne su saurare ka malai ce fi khutbatil juma'a musamman a lokacin hudubar juma'a wa humul munafiquna waɗannan sune munafikai munafikan kafirai to sau da dama zaka ga qur'ani yakan bawa munafikai sifar kafirai ko kafirai sifar munafikai domin tsakanin munafurci da kafirci tsakanin munafiki da kafiri dan juma ne da dan jummai dan a duniya tare suke a lahira ma kuma tare suke shi yasa Allah ya ce alam tara ila allazina nafaqu yaquluna li ikhwanihim allazina kafaru alam tara ila allazina nafaqu yaquluna li ikhwanihim allazina kafaru min Allah ya ce ba ka ganin munafukai suna cewa da ƴan uwansu kafiran ahlul kitab ma'ana dai ƴan uwan juna ne ƴan uwan juna ne shi yasa a wani wajen sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا كما يئس الكفار كما يئس الكفار من أصحاب ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ألم تر إلى إلى الذين تولوا تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون qauman ghadiba Allahu alaihim a cikin ayar farko ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim kafirai ake nufi amma a aya ta biyu alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum munafiqai ake nufi kaga da munafikai da kafirai da Allah ya ce ghadiba Allahu alaihim kaga Allah ya hada su a sifa guda daya to sannan kuma Allah subhanahu wataala a wata ayar yace inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a da kafirai da munafukai a wutar jahannama za a hada su baki daya wannan ya nuna maka munafurci da kafirci akwai shigegeniya akwai alaka mai karfi tsakani tare da cewa malamai suka ce munafurci hawa hawa ne akwai annifaqul i'tiqadi akwai kuma annifaqul amali annifaqul i'tiqadi munafircin da ya kai zuci to wannan shine daidai da kafirci amma annifaqul amali munafirci na aiki to wannan baka kafirta mutum dan shi shine kamar ƙarya a cikin magana kamar saba alƙawari kamar cin amana wannan abu ne wanda yake a cikin aiki amma matukar zuciyar mutum ta rinka jin gwanda kafirci da musulunci gwanda kafirai da musulmai to wannan kafircinsa da munafircinsa ya kai na zuciya wannan ya zama tsantsar kafin. da haka dai in ana magana akan munafurci sau da dama za ka ga ana magana akan kafurci. in ana magana akan kafurci sau da dama za ka ga abin ya shafi munafurci saboda dan juma ne da dan jummai da haka Allah yake wa minhum daga cikin munafukai ko wa minhum daga cikin kafirai duk wasu malamai sun faɗa haka man yastami'u ilaika akwai mai zuwa ya kasa kunne ya saurare ka amma ba manufarsa shine ya saurare ka dan ya amfana ba a'a dan ya saurare ka ya je ya aibanta maka ya saurare ka ya je ya kushe ya saurare ka ya je yana yin batanci wannan yana daga cikin ma'anonin munafukai. ba suna zuwa gaban annabi bane dan su ji wa'azi su amfani da shi suna zuwa ne dan su ji wa'azi su samu abun suka dan su ji wa'azi su samu abun faɗa. irin yadda yau ake samun waɗansu mutane su shigo cikin ahlus sunna su shigo cikin izala da sunan in izala amma su koma baya suna sukar izala din kaga wannan munafurci ne in kai ba dan izala bane tafi ka ware ta a harkar ka amma raba kafa addini baya yiwa shine Allah yace da munafikai muzabzabina ne baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i ma hum minkum ne wala minhum in raba kafa su ba naku bane ba na wa'ancan bane in an yi magana ce shi ba dan bid'a bane in an ce to kai dan izala ne shi ba dan izala bane to ware mana kai ma ka je ai wa kungiyar ka rijista ko ka je kai taka da awata daban ba shikenan ba to na me sai ka zo kuma dan ka cutar da wata al'umma dan ka shiga cikin su ka yada wata guba kana kishiyanta su kuma kana amfana daga wajen su bai da amfani wannan wannan shine salon da munafukai suka ɗauka a zamanin annabi wajen cutar da shi su ba su ce su kafirai bane ballantana ai musu hukuncin kafirai sai suka shigo a matsayin su na annabi ne amma kuma in suka zo sauraron wa'azin annabi ba sun zo bane dan su ji su amfana sun zo ne dan annabi ya faɗi wata magana su je su soke shi to wannan ɗabi'a ce ta munafurci a yau da gobe da jiya da shekaran jiya da haka Allah madaukakin sarki ce hatta idza kharaju min indika har idan aka gama wa'azi suka fito daga wajenka qalu lil ladzina utul ilma sai ka ji suna cewa da waɗanda aka yi wa baiwar ilimi su waye waɗanda aka yi wa baiwar ilimi su ne sahabbai waɗanda suka je gaban annabi da wartsakakkiyar zuciya dan su ji su amfana kuma suka jin suka amfana to kaga an musu baiwar ilimi domin abin da ba sani ba annabi ya sanar da su kuma da suka sani sun yi imani kuma sun zo sun yi aiki to wannan kuma shine ma'anar ilimi da ka su munafikai in suka fito daga wajen annabi sai su zo suna tambayar sahabbai waɗanda su sun je ne dan su sauraro sauraro mai amfani sai su ce da su ma za kala anifa me mutumin naku ya faɗa ne ɗazu da su fa aka saurara amma dan wulaƙanci wai su kwata-kwata ma abin bai dame su ba to da bai dame ku ba me yasa kuka zo ku zauna da bai dame ku ba me ya kawo ku jawo ku aka yi ta ƙarfin tsiya to kaga wannan yana daga cikin aikin munafurci mala yace allazina utul ilma li ulama'i sahaba ana nufin malaman sahabbai minhum abdullahi ibn mas'ud wa ibn abbas daga cikin su kuma akwai irin abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas su munafikai suna ce da su ne ma za ka anifan istihza'an wa sufriya suna faɗar haka ne dan izgili da ba'a ma'ana wai su abinda annabi ya faɗa ma bai dame su ba in bai dame ku ba me ya kawo ku in bai dame ku ba me yasa kuka saurara saka muku aka yi malai ce ma za qala anifan bil maddi wa qur'a bil qasri kalmar anifan an karanta ta bil maddi an karanta ta bil ka iya cewa anifa ka iya cewa anifa duk ana faɗa a larabci ma'anarsa duk ɗaya ne ana nufin lokacin da ya wuce wanda ba zai dawo ba domin duk lokacin da aka ce da shi tazu to ya riga ya wuce har abada kuma ba zai dawo ba to wannan shine daidai da kalmar anifa a yaren larabci malai ai as-sa'atu al ay la yurja'u abin nufi lokacin da ya riga ya wuce wanda ba za a sake komawa zuwa gare shi ba to masu irin wannan ɗabi'a ta su zo su kasa kunne su saurari annabi amma ba da nufin amfanuwa ba da nufin munafurci da nufin in sun fita su je su yi batanci sai Allah ya ce ulaika allazina taba Allahu ala qulubihim irin waɗannan su ne waɗanda Allah ya rufe zukatansu abin nufi ya rufe zukatansu daga fahimtar daidai domin ba su nemi su fahimci daidai ba kuma ba su shirya su fahimci daidai ba to ka duk wanda bai nemi ya fahimci daidai ba Allah ba zai taimaka masa wajen fahimtar daidai din ba amma duk raunin fahimtar ka in dai da gaske neman gaskiya kake to alƙawarin Allah sai ya nuna maka gaskiyar sai dai in ya nuna maka ruwanka ka bi ruwanka karka bi amma duk wanda asali gaskiya bata dame shi ba to ba zai taba fahimtar gaskiyar ba saboda wannan ita ce ka'idar Allah in ka nemi shiriya ya shiryar da kai in ka nemi fahimta ya fahimtar da kai amma in ka juya wa shiriya baya sai ya rabu da kai in baka nemi fahimta ba ba zai fahimtar da kai ba domin abu mai kima mai daraja ba a ba da shi ga wanda bai da sha'awa in kana sha'awar shiriya shiriya aba ce mai kima mai daraja sai Allah ya baka ita amma baka sha'awar ta Allah ba zai baka ita ba wannan shine tsarin Allah subhanahu wataala daka nan Allah ya ce ulaika allazina taba Allahu ala qulubihim irin waɗannan ne waɗanda Allah ya wace wa zukatansu abinda ake kira da taba'u wanda taba'u asali aiki ne da Allah yake wa kafirai amma anan gashi yana maganar sa ga munafikai kamar yadda na gaya mana sau da dama zaka ji sifar kafirai ta yi daidai da sifar munafikai a wata har Allah ya ce bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila bari dai Allah ya rufe zuciyarsu da tabu saboda kafircin su ashe kenan asali abin dabi'a ce ta kafirci ko asalin abin cuta ce ta kafirci amma kuma ta harbi munafikai suka kamu da ita في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا Allah عذاب sarki بما ce su munafikai a cikin zukatansu akwai cutar munafirci. da haka sai Allah ya kara musu cuta akan cuta cutar sai ta dada hawhawa. ولهم عذاب أليم كما عذاب ميرتقي تنا ننتنا جرن سو بما كانوا يكذبون سakamakon abin da suke yi na ƙaryata Allah da ƙaryata manzansa ko kuma na yiwa bayan bayin Allah ƙarya ko dai bima kanu yakzibuna ko a wata kira'ar bima kanu yukadzibuna to sai Allah yake wattaba'u ahwa'ahum sakamakon Allah ya rufe zukatansu sai suka wayi gari ba abin da suke bi da sunan addini sai son sai suke bi biya son zuciyarsu duk mutumin da ya maida addinin sa son zuciyarsa to wannan ya halaka wannan ya tabe kuma yana daga cikin abin da zai sa ka mai da son zuciyarka shine ka da madogararka wajen addini idan ka ki bin gaskiya in ka ɗabi'antu da ɗabi'a ta munafurci wannan yana sa ya zama son zuciyarka yanzu shi yake juya ka to shi kuma duk wanda son zuciyarsa shi ke juya shi ba zai shiga aljanna ba domin ka'idar wanda zai shiga aljanna shine wanda ya guji son zuciyarsa dan ya bi Allah Allah madaukakin sarki ce fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa Allah ya ce duk wanda yake tsoron gamuwa da ubangijinsa wanda hakan ya haifar masa hana wa zuciyarsa son soye-soyenta da biye-biyen soye-soyenta ya zama yana tirsasa zuciya akan ta ba Allah ba ta ba abin da take so ba wannan fa innal jannata hiya al-ma'wa aljanna ita ce makomarsa a wata ayar kuma Allah ya ce afara'aita man ittakaza ilahahu hawahu afara'aita hawahu وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله الله يجي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه yanzu baka san mutumin da ya riki son zuciyarsa ya zama shine abin bautarsa ba in zuciyarsa ta ce masa yayi sai in ta ce kar yayi ba zai ba wa dallahu Allah ala ilm to irin wannan ko yana da ilimi Allah zai batar da shi ilimin zai zama ba zai masa amfani ba wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa sam'ihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa to irin wannan sai Allah madaukin sarki ya toshe jinsa ya toshe zuciyarsa alheri ba zai rinka shiga cikin ta ba in ma ya ji jin ba zai masa amfani ba in ma an gaya masa zancen ba zai shiga zuciyarsa ya samu gindin zama ya masa amfani ba da haka Allah madaukin sarki ya riga ya rufe zuciyarsa shine wa taba ala qulubihim an gane ko Allah madaukin sarki ya yi rufe zuciyarsa wa taba wa katama ala sam'ihi wa basri wa qalbihi wa ja'ala ala da haka idan sa baya gani masa gaskiya zuciyarsa ba ta ji masa gaskiya kunnen sa baya sauraron gaskiya sauraro irin wanda zai masa amfani sai Allah yake afa man yahdihi min ba'dillah shin yanzu akwai wanda ya isa shiryar da wannan in ba Allah ba ko bayan shiryar da Allah ya masa yake karba babu a wata yar afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takuna alaihi wakila shin yanzu kana ganin wanda ya riki son zuciyarsa ita ce take juya shi kai ka isa ka tsaya masa a gaban Allah abin nufi ko annabi ba zai iya kwatar masu irin wannan laifin ba a gaban Allah subhanahu ta'ala ballantana wani ma'anar zancen ai la takunu alaihi wakilan kai ba za ka tsaya masa ba a gaban Allah domin ka san mai laifi ne kuma kai ba ka da damar ka kwace shi daga wajen Allah saboda mummunan laifinsa to in ku haka ne wanda bai kai ka ba ma ba zai iya ba da haka wannan ɗabi'a ce ta munafurci ɗabi'a ce ta kafirci kafirci da munafurci suke jawo Allah ya rufe zuciyar bawa shi yasa Allah game da munafukai a wata ayar Allah yace zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a zalika abin da ya jawo munafukai abin da aka faɗa a baya bi annahum saboda su amanu da farko sun nuna sun yi imani amma kuma kafaru sai kuma suka boye kafirci a zuciyarsu fatubi ala qulubihim wannan ya ja Allah ya rufe zukatansu alheri baya shiga fahum dan haka su munafikai la yafqahuna ba sa fahimta kaga ga nafsi karara a karantar da su amma ba za su fahimta ba za su iya haddace nafsi amma ba za su fahimci sakon da ke cikin nassin ba ba za su iya gane me ake so a faɗa a cikin nasin ba to kaga ko wannan ya zama ilimi irin na aku ko magana irin ta aku aku zai iya faɗar magana amma bai san ma'anarta ba an gane ko to kaga wannan kuma ya zama ilimi wanda yake mara amfani ya zama shirme ya zama shiririta domin abin da ake bukata ga mai ilimi ya zama ya fahimta ba wai kawai kayan dakon nassi a ka ba babu fahimta Allah maɗaukin sarki ka samu fahimta sai Allah ya ce ni والذين اهتدوا زادهم هدى wallazina da su ko waɗanda suka shiryu zadahum hudan sai Allah ya kare su da shiriya akan shiriya wa atahum taqwahum kuma ya ba su tsoron Allah su to kafin mu kai ƙarshen fassara wannan ayar da bayanan da ke cikin ta ayar da ta gabata kamar yadda na faɗa tana magana ne akan munafukai domin idan ka kalli salon ayar da ire iren ta na cikin suratul tauba duk suna magana ne akan munafukai wanda Allah subhanahu wataala yake ta faɗa sifofinsu da sigar wa minhum wa minhum wa minhum a suratul tauba sai Allah ya ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqat wa minhum man yaqulu zalli wa minhum man yaqulu لي wa la ومنهم ومنهم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن Allah madaukakin sarki yana ta tuna asiran munafukai da halayyarsu sai ce wa minhum man yaqulu idhalli wa la tabtini daga cikin munafukai akwai wanda in za a fita jihadi zai zo ya ce maka yi min izini ni ina tsoron kar in je wajen jihadi in ga kyawawan yan mata kuma in karkata zuwa gare su ka ji sakarai ana maganar mutuwa yana maganar waye ga kyawawan yan mata wa minhum may yalmizuka fi sadaqati daga cikin su akwai waɗanda suke zindanka in kai sadaka shi munafiki duk yadda za a ce ai sadaka ba zai bada sisin sa ba amma jira yake idan masu kuɗi mai yawa sun baya sai ce ka gansu wai su za su nuna wa Allah wai su masu kuɗi ne idan kuma talaka wanda bai da kuɗi da yawa ya ɗauko ɗan kaɗan ya bayar sai ka ce sai ce ka gan shi wai shi zai nuna wai ɗan wannan abin zai ba Allah shi fa bai bada karamin ba bai bada mai yawan ba amma ka bada mai yawan baka kubuta ba ka bada kaɗan ɗin baka kubuta ba wannan ɗabi'ar munafiki ke a wata ayar Allah ya ce wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa uzun kai daga cikin munafikai akwai masu cutar da annabi cikin gulmace gulmacen su sai su ce ku rinka faɗa a hankali Muhammadu kunne ne da shi yanzu an faɗi magana zai ji ne ma'anar huwa uzun akwai shi da kaifin ji sai Allah ya ce kul uzunu khairin lakum kace eh jin da kake da shi ai alheri ne a gare su domin kana jiyo musu alheri ka gaya musu kana jiyo musu sharri ma ka gaya musu domin ba dan jin da annabi yake ba na wahayin da Allah yake masa da ba mu san labarin lahira ba da ba mu san abubuwan da in an yi za a shiga wuta ba bare mu guje musu da kuma wanda in an yi za a shiga aljanna ballantana mu je ga aikata su to kaga irin wancan tsari da suratul tauba ta dauka wanda malaman ulumul qur'an suke kiranta da as-suratul fadiha sura mai tunan asiri da bankada ga munafikai domin hatta suratul munafiquna bata tona asirin munafikai irin yadda suratul tauba ta yi ba da ta suratul tauba ta dauki usulubun wa minhum wa minhum wa minhum to gashi anan ma Allah sai ya ce wa minhum man yastami laika har zuwa karshe to da dai ya dan uwa a ƙarshe sai Allah ya ce wallazina dau zadahum hudan duk wanda ya nemi shiryuwa daga cutar munafurci ya shirin ya tuba ya daina in yaji yana da ita to Allah zai taimake shi wajen ya daina shine ma'anar cikewa da wallazina dau zadahum hudan wa atahum taqwahum a yau zaka iya wayar gari kana da cutar munafurci a jikinka in ka ji ta ka nemi shiryuwa ka tuba ga Allah ka daina Allah zai shirye ka zai yafe maka zai mai da kai kamar wanda bai taba ma munafurcin ba da haka ba cuta ce wacce ba a iya warkewa ba ana warkewa kuma ka sani ita cutar munafurci fa ba irin cututtuka bane wanda ido ko na'ura ke kyallawa ya gani ba haka bane ba yanzu daga cikin cututtukan zuciya akwai wanda idan aka je aka yi maka scanning na'ura za ta nuna zuciyarka ta kamu da cuta kaza ko ta kumbura ko ba ta bugawa sosai ko kaza ko kaza to wannan kwayoyi da bature zai baka shi zai warkar da kai amma in aka ce zuciya tana da cutar munafurci ko cutar girman kai ko cutar hasada ko cutar ƙyashi to wannan ba abin da zai warkar da ita sai imani da Allah da kuma bin sunnar manzon Allah ta hanyar karanta alƙur'ani da yin aiki da shi da kuma karanta hadisai da yin aiki da su wannan shine magani da haka duk baturan duniya yanzu da zai zo ya auna kai ce zuciyarka tana da cutar girman kai bai isa ya gano ba amma ta hanyar karanta maka ayoyi da yin bayanin ga yadda girman kan yake ga yadda cutar take ga kaza sai ka gane kai da karan kanka kana da ita domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas girman kai watsi da gaskiya da wulakanta mutane ganin kowa bai isa ba ganin kowa batacce ne kai ne shiryayye to wannan alama ce daga cikin alamomin girman kai duk abu in ba kai kai ba ba wanda ya iya ina alama ce daga cikin alamomin girman kai ka isa ka iya wadatar da musulunci ta kowane bangare baka isa ba inda akwai mutum ɗaya da in yayi zai wadatar da musulunci shi kadai zai iya yi annabawa ne amma ko su sai da Allah ya hada su da mataimaka da ka ba wani malami da ya isa bugi kirji ce ni kadai zan iya ballantana wani ɗalibin ilimi mai rawar kafa mai karambani da kankan ba yanzu ka shiga fara neman ilimin amma kana ganin kowa bai iya ba kowa bai isa ba waɗanda su suka ta sanadiyar wa'azinsu iyayenka suka daina naɗa laya da guru da shirka da bauta wa shehunnai yau su kake ganin basu iya ba wanda ba dan Allah ya nufe suka da shari'a ta iyayenka ba ta sanadiyar wa'azin waɗannan malaman da kake ganin basu iya ba da yau kai kila ba ma guje ne kai ba a san ma me kake yi ba a duniyar Daka ya ƴan uwa mu sani cewa addinin musulunci yana buƙatar kowa da kowa. Ɗalibin ilimi addinin musulunci yana buƙatar gudunmawarsa, malami ana buƙatar gudunmawarsa, dattijo ana buƙatar gudunmawarsa, saurayi matashi ana buƙatar gudunmawarsa, to kowa ya ɗauka cewa zan iya ba da tawa gudunmawar amma ba zan iya gamsarwa ba, sai an haɗa da tawa da ta da ta wancan da ta wancan sai a tafi baki ɗaya. yan kasuwa musulunci yana bukatar gudunmawarsu malamai musulunci yana bukatar gudunmawarsu shugabanni musulunci yana bukatar gudunmawarsu manyan shugabannin kafirci a duniya lokacin da manzo Allah yake raye wasiƙa ya rinka rubuta musu yana gayyato su musulunci in ba a bukatar gudunmawar shugabanni annabi zai tura musu wasiƙa fir'auna mai mulki ne ana bukatar gudunmawarsa a cikin addini saboda haka Allah ya tashi annabi Musa da dan uwansa Haruna yake izhaba ila fir'auna ku tafi wajensa kuma wa kula lahu qawlan layyinan ku gaya masa magana irin ta sarakai amma kai yau kawai ka dan haddace arba'una hadisin ka tilawa ka izu biyu amma zuwa nafi sai kaga kowa bai iya ba kowa bai iya ba wani ma ai bid'a yake wani ma ai bid'a yake to sannan ahlus sunna madalla ai da mun ba wani wanda ya isa ya tuce ya ce shi 100 bisa 100 ya isa kamantawa ake yi kamantawa ake duk kuma wanda ya ce mutane sun halaka shi kadai ne shirye manzo Allah ya ce shi ya fi su halaka man qala halakan nasu fa huwa ahlakuhum ko fa huwa ahlakahum hadisin muslim duk wanda ya ce duk mutane batattu ne shine shirye to ya fi su bata ko kuma sai dai in shi ne ya batar da su amma ba dai Allah ba domin Allah yayi wa annabi alkawari al'umma ka ba za ta hada kan bata ba la tajtami ummati ala balala hmm. daga ya'yan uwa matasa waɗanda suke tasowa masu farkon farin shiga cikin neman ilimi abu a hankali duniya ce ba girin girin ba ta yi mai inda kake ganin yau wane ya kai kake ganin ba daidai yake ba kai ma gobe za ka kai kuma kai ma gobe akwai wasu a bayanka yadda ka mu'amalanci na gabanka haka na bayanka za su zo su mu'amalance ka in kai yau malamanka kana kallon yan bid'a ne to kila wani ma gobe ya taso cikin ɗalibanka kai kuma ya ce kafiri ne in gyara kake so ba wanda ya isa ya ji tutiya ya bugi kirji ya ce ni din nan ɗari bisa ɗari ina daidai ba za ka iya ba kana dai kwatantawa to idan kai gyara kake so inda kaga wani yana ba daidai ba sai ka zo ta hanyar nasiha ta hanyar tattaunawa to sai a fahimci juna amma ba ka ware gaba ba malami yana koyar da ilimi yana karantar da kai kai fa baka isa ka zo ka karantar ba domin inda za a baka kujerar ka zauna zaman kujerar kadai ya ishe ka bala'i da tashin hankali da kun haɗa ido da wani baƙin ma ba za ka iya ja ba baƙin tunda daman ba gogewa kai ba ba iyawa kai ba karambani ne da kankan ba amma sai ka koma baya kana kwande min mutane irin wannan fitintunin muna jin su muna ganin su muna jin su muna ganin su mutane suna ta sannafa mutane wani ai dan bid'a ne wani ai kaza wani ai kaza mutanen da ta sanadiyar su da yardar Allah sunna ta kai inda ta kai a Najeriya amma yau an ane musu kallon ba kowan kowa ba shi kuma wanda yake wannan magana shi kuma bai aiwatar da komai ba bai aiwatar da komai ba da haka wannan yana daga cikin hadari da bala'in rayuwa da haka ya uwa duk wanda ya je yana da wata matsala a lokacin da ake faɗa alamar shari'a alamar wa'azi yayi masa tasiri to shine wa kansa da kansa qiyamul layli ya gyara shi Allah kullun kofarsa a buɗe take wallazina da waɗanda suka nemi shari'a ko suka shiryu zadahum hudan Allah yana ƙara musu shari'a malamai suka ce wannan ayar ta nuna cewa kullun shiriya karuwa take yi to kuma duk abin da ke karuwa wata ran zai ne zai iya raguwa daka ka da ake nufi anan ana nufin imani imani yana karuwa kuma yana ne yana raguwa kamar yadda waɗansu ayoyin da yawa bayan wannan sun yi nuni a haka ubangiji madaukakin sarki ya ce wa yazidullahu alladhina hatadaw hudan wa والباقي الصالحات وخير وأملا إني أملا إني ذاك إيه. وبنجي ما أوفي إن ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ولن تسك شريعة الله يألقوا لنزيك أرى مصر شريعة ما نادم متمن دي إيماني كما يكي نمان شريعة كما يبصبوا با تو الله ذي قارى مصر شريعة a wata ayar Allah ya ce liyazdadu imanan ma imanihim Allah yayi haka ne dan mu'minai su kara imani akan imanin su a wata ayar ya ce wa idza ma unzila suratun minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imanan wa idza ma unzila suratun minhum man yaqulu to duk waɗannan ayoyin da ire-iren su suna nuna imani yana karuwa wanda wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa al imanu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bil isyan imani magana ce ta baki kudirin zuci aikin gabbai kuma aikin alherin ka in ya karu imanin ka zai karu aikin alherin ka in ya ragu imanin ka zai ragu idan saɓanka ka yana karuwa to imanin ka kuma raguwa yake yi idan ayyukan da'aka suna karuwa to imaninka kuma haɓaka yake yi da haka duk wanda yake so ya haɓaka imaninsa to ya ci gaba da ayyukan alheri in aka ce ayyukan alheri kama daga farillai sallar jam'i tana ƙara imani akan lokaci an gane ko azumi bisa ga ka'idojinsa yana ƙara imani aikin hajji bisa ga ka'idojinsa yana ƙara imani zakka bisa ga ka'idojinta tana ƙara imani to sannan na fili-fili na azumi nafil fili na sadaka nafil fili na salloli duk waɗannan suna ƙara imani kamar yadda kuma ayyukan sako su kuma suna rage shi to amma akwai murji'a waɗanda su suka ce imani baya ƙaruwa baya raguwa musulmin da ya musulunta yau da abubakar as-siddiqu imanin su duk ɗaya ne wannan kuma ƙarya ne ayoyin qur'ani sun nuna imani yana ƙaruwa to kuma malamai suka ce duk abin da ke ƙaruwa zai iya min raguwa Zaka imani yana karuwa kuma yana raguwa nawa ne mutumin da zaka ganshi a yau mutumin kirki gobe kuma kaga ya fantare ya zama dan iska to yanzu imanin karuwa ya ko raguwa nawa ne mutumin da yau zaka ganshi baina baina amma kuma gobe ka ga ya fi haka gyaruwa shin imanin ya karu ko bai karu ba ya karu da haka imani yana karuwa me ke kara imani ayyukan alkhairi me ke rage imani ayyukan sako da kuma ayyukan shari da haka mu nisanci ayyukan shari dan kada imanin mu ya ragu mu kusanci ayyukan alkhairi dan imanin mu ya haɓaka ya karu Allah ya kare mu da imani ubangiji yace wa atahum taqwahum kuma irin waɗannan bayi su Allah ke mallaka musu tsoron Allah su a hannunsu idan aka ce an baka tsoron Allah ka a hannunka abin nufi kana da cikakken control akan zuciyarka yanzu in ta ce ma ai abu na sabon Allah zaka iya cijewa ka ce ba za ka yi ba amma akwai mutumin da baya iya wa zuciyarsa haka in dai ta riya masa kana son abu sai yayi mata to kaga wannan yana da matsala a rayuwa domin in ka biye mata da haka da haka sai ta kai ka me tashar da na sani sai ta kai ka gidan wuta Allah ya tsare mu da haka duk wanda ya nemi shari'a Allah zai shirye shi kuma ya bashi tsoron Allah sa a hannunsa malai ce ai asbabu taqwahu sabubban da za su kai shi zuwa ga tsoron Allah wahi a ahkamu shari'a sune hukunce hukunce na shari'a in ya bibiye su bil amali biha ta hanyar yin aiki da su yatanazzahuna amma yushdilu sirrahum anil haqi mutanen da suke da wannan ɗabi'a to zaka ga sun tsarkaka daga dukkan abin da yake shagaltar da asirinsu daga bin gaskiya mana shi ko yana a fili gaban mutane zai yi daidai kuma ko a bayan idan mutane zai yi daidai to wannan Allah ya bashi son zuciya ya bashi tsoron Allah na a hannunsa amma akwai mutumin da in yana gaban mutane na Allah ne in kuma ba wanda yake ganin sa to kuma tantirin fasiki ne to wannan fa yana da matsala kwarai da gaske domin idan aka ce bawa yana da tsoron Allah ana nufin a inda ba mai ganin sa ma baya saba wa Allah amma wanda kuwa sai a gaban mutane yake kiyaye dokokin Allah to wannan ba mai tsoron Allah bane wannan mai riya ne mai yi ne dan mutane su gani Allah ya tsare mu da riya sannan ma lai cewa ya nuna ilaihi kuma irin waɗannan bayi suke yankewa kwata kwata su koma ga Allah wa huwa taqiyu mai irin wannan sifa shi ake kira da at-taqiyu mai tsoron Allah al-haqiqi na haqiqa fa yabqauna muntabihina to ire-iren waɗannan bayi kowane lokaci a fadake suke a farke suke game da kiyaye dokokin Allah da kuma ka'idoji na addini an gane ko to bari mu cika aya ɗaya sai mu dakata duk da lokaci ya riga ya ja malai cewa ammal kufaru su ko kafirai sai Allah ya ce

lafazin fahal istifhami ne da ma'anar annafi korewa kamar yadda Allah ya ce hal yanzuruna illa ta'awilahu ai ma yanzuruna illa ta'awilahu hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi zulal ai ma yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi zulal هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أي ما ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ذاك استفهامي ما معنى الكوريوا فهل ينظرون أي ما ينتظرون باء أبن ليرجي مسكي جرا دوما an riga an musu wa'azi an turo musu annabi an saukar أما جدها littafi amma ذاك ابن haka sun إلا su ji da an ta'atiyahum wacce za ta zai ke musu malai ce badalu shtimalin min saa labazin an ta'atiyahum ana nufin da ita as-sa'a din ai laysa al-amru illa an ta'atiyahum yanzu ba wani abu da ya rage wanda Allah zai wa kafirai face kawai zuwan ranar tashin alkiyama domin duk abin da ya kamata ya musu ya riga ya musu na wa'azi da gargadi da fadakarwa ba wanda bai musu ba to ita ko alkiyama za ta zo musu ne ba ta tamba shiri ba tsammani domin wannan shine ka'idar zuwan alkiyama ba za ta zo wani dan adam alhalin ya shirya ba duk wani dan adam da zai tafi lahira ba da shiri yake tafiya ba to haka nan ita kanta uwa uba tashin alkiyamar za ta yi ne ba tare da an shirya ba me yasa Allah ya boye alkiyama kuma yace ba za ta zo ba sai babu shiri malamai suka ce saboda Allah subhanahu wataala ya riga ya gama gaya maka cewa za a yi ta ya rage maka ka shirya in ka shirya ruwanka in baka shirya ba ruwanka kuma ba za a jira ka ba ba za a jira ka ba da ka mu sani cewa alkiyama za ta zo babu shiri shi yasa wata ayar Allah ya ce yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi عند ربي لا يجليها لوقتها ولك في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة الله يقول لا تأتيكم القيامة بذات زومكم إلا بغتة في باشري باش فمين da haka wanda ya ga dama ya shirya wanda bai ga dama ba kar ya shirya alkiyama za ta zo ne babu wani notice la ta'atikum illa bagta saboda me ubangiji yace faqad jaa ashratuha yayi ga alamomin ta sun riga sun bayyana lafazin ashrat jam'i ne na shart shart a larabci ana nufin alama alamomin alkiyama ga sunan birji sun bayyana manzo Allah yace idza dhiyat al-amanatu fantaziru sa'a in dai mutane suka daina riƙon amana to alkiyama ta kusa idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'a sahabbai suka tambaye annabi wa kaifa idaa'atuha qala idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi yaya ne tozarta amana sai manzo Allah ya ce yin abu ba bisa ga cancanta ba duk wani abu a dora shi bisa ga alfarma to da zarar rayuwa ta koma haka ku jira alkiyama sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada hannunsa guda biyu yace bu'istu ana wasa'atu ka hataini ni da alkiyama kamar haka aka turo mu ma'ana bayan annabi ya bar duniya kirzar rage alkiyama ta tashi da dai alkiyama tana da alamomi da yawa wanda yana daga cikin alamominta da mala'ika jibril ya gaya wa annabi ko annabi ya gaya wa jibril kai cikin hadisin jibril yace anta lidal amatu rabbataha wa anta ral hufatal uratal ala ri'a a shai ya yatatawaluna fil bunyan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce daga cikin alamomin tashin alkiyama ku yanga ta haifi uwar gijiyarta zaka ga mutane ƙauyawa amma sun zo sun zama yan binni suna manya manyan gidaje duk duniya ta cika da manya manyan gidaje taqarubul aswaq taqarubuz zaman duk duniya ta zama kasuwa da iyayenmu in za su ci kasuwa gari ya gari suke zuwa cin kasuwa in kana son siyan abu sai kai tafiya mai nisa amma yanzu duk kasuwa ta matso ko ina duk mutumin da zai yi gida sai shaguna kasuwa daga nesa ta dawo kusa duk duniya ta cika da awa wannan alama ce ta tashin alkiyama to abin da nake so kawai in kara anan shine sau da dama waɗansu idan aka ce abu kaza alama tashin alkiyama ne sai su ɗauka mummunan abu ne a'a ba duk abin da aka ce alamar tashin alkiyama bane yake zamowa mummuna cikin alamomin tashin alkiyama akwai kyawawa akwai kuma munana misali cin amana wannan mummunan abu ne kuma alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama amma gina garuruwa wannan mummunan abu ne kyawawan abubuwa ne mutane su zauna a cikin tsumma da ƙauye da kaza wannan shine abu mai kyau a'a a ci gaba a yi gine-gine duniya ta ci gaba wannan abu ne mai kyau Aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam ba alamar tashin alkiyama ce to alheri ne ko shari ne alheri ne bal ma ba wani alheri da ya kai wannan a duniya da haka kada da ji an ce abu kaza alamar tashin alkiyama ne kace mummuna ne a'a sai wanda nassi ya tabbatar da mummuna ne sai ka ce wannan alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama amma mummunar wanda kuma nassi ya tabbatar da kyakkyawa ne sai ka ce wannan alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama kuma kyakkyawa wanda kuma malamai suka ce alamomin tashin alkiyama iri biyu akwai manya akwai ƙanana akwai alamatu sa'a alkubra akwai alamatu sa'a as-sugra akwai manya manyan da manzo Allah ya ce wallahi alkiyama ba za ta tashi ba sai kowa ya san da su akwai ƙananan da wasu za su faru a wani gari ba za su faru a wani gari ba wasu za su san su wasu ba za su san su ba an gane ko kaga daga cikin manyan akwai bayyanar dujal akwai hudowar rana daga mafaɗarta akwai girgizar ƙasa an gane ko akwai ya juju wa majuju akwai dawowar annabi isa waɗannan duk suna daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama wanda da sun bayyana kowa su ya san su a duniya domin za su karaɗe duniya ko ina da ko ina to amma ƙananan alamomin tashin alkiyama wannan ya danganta a wani gari a gansu a wani gari ba za a gansu ba a wani waje a san su a wani waje ba za a san su ba ubangiji yace faqad jaa ashratuha alamomin ta san riga sun fara bayyana mala yace alamatuha a alamomin tashin alkiyama minha na daga cikin su bi'ifatun nabi sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa inshiqaqul qamari da tsagewar wata da Allah yace iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar alkiyama ta kusa ga ma daga cikin alamomin ta har wata ya tsage wanda wannan wani abu ne wanda ya riga ya faru can a baya waddukhan da kuma hayaki da sama za ta yi fartaqil yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin yaghsha an-nasu hadha azabun alim to da haka Allah ya ce fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum ya kafirai za su in abin da ake gaya musu dinnan ya faru gare su ya zo musu babu shiri babu tsammani me za su yi ma'ana idan ka bari baka yi aikin alheri ba har sai da alkiyama ta bayyana wanda kuma za ta bayyana ne ba tare da ka sani ba to ka sani fa baka da mafuta baka da wata matsirata baka da wani uzuri a gaban ubangiji subhanahu wataala kuma duk azin da ake gaya maka a wannan ranar ko ka ɗauko shi ka tuno cewa za ka yi aiki da shi fa ba zai yi ba yawma idhin yatazakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra a wannan ranar ce mutum zai yi kokarin ya wa'azantu ya tuno da maganganun da ake gaya masa na shari'a dan ya aiki da su amma Allah yake fa anna lahu dhikra wannan tunanin ba zai masa amfani ba wannan wa'azin a ranar ba zai masa amfani ba kulu ya laitani kaddamtu li hayati domin zaka ji mutum yana kai tona ina ma ban yi kaza da kaza da kaza a rayuwata ba da haka fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum ai tadhakkuruhum la yanfa'uhum abin nufi tintintinin su da tunanin su a wannan rana ba zai musu amfani ba Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu yi nisan ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh